Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 29 ga watan Nuwamban shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar wa majalisar ƙasa kasafin kuɗi na baƙi na naira tiriliyan 27.5 wanda yi wa lakabi kasafi mai na cimma muradun gwamnati ministocin tsaro a najeriya da hafsoshin tsaron kasar sun kai ziyara game wato ziyaran gani ma ido a kan halin da ake ciki a yaki da kungiyar boko haram a arewa maso gabashin najeriya kamar kowanne ranar laraba yau ma muna tafi da rahoto na musamman akan yadda cin hanci da rashawa ke kasara tattalin arzikin najeriya wanda hassan umar tambol ya haɗa mana akwai kuma labaran wasanni da ƙasar ghana da ridwan abbas zai kawo mana amma yanzu ga aisha da cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu sauraro da fatan an wuni lafiya kun labaran duniya yarjejeniyar wucin gadi tsakanin isra'ila da hamas ya shiga kwana na shida a yau laraba inda bangarorin biyu suke sa ran za a sako wasu waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni yayin da masu ƙoƙarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita yarjejeniyar kakakin majalisar tsaron amurka john kirby ya shaida wa manema labarai cewa amurka tare da katar da misira suna yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar an tsawaita yarjejeniyar farko da kwanaki biyu inda aka amince da cewa hamas za ta sako mutane goma cikin waɗanda take garkuwa da su a duk wuni sannan ita ma isra'ila za ta sako ƙarin wasu fursunoni yarjejeniyar ta yi sanadiyar samun lafawar hare-hare a gaza tun bayan da isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama da mamayarta tsawon makonni shida biyo bayan harin bazatar da hamas ta kai mata A wani labari mai alaƙa da wannan kuma, ƙungiyar Lafiya ta Duniya WHO ta ce barazanar da cututtuka za su haifar a Gaza sai zai zarta barazanar da mabamai suka haifar. Cunkoson mutane da kuma rashin samun tsaftataccen ruwan sha ko kuma makewaya ya sa cututtuka samun matsugunin yaduwa. musamman ma cutar gudawa tsakanin yara wanda ya kusan ninka yadda aka saba gani sau ɗari a cewar WHO. ta ce karancin abinci ya daɗa ta'azzara barazanar yaduwar cututtukan kasancewar mutane ba su da kuzari domin halin yunwa da suke ciki wanda yake daɗa jefa su cikin haɗarin kamuwa da cututtuka a martaninta a kan halin da gaza ke ciki who ta buƙaci a tsagaita buɗe wuta tabbatar da ci gaba da kaiwa gaza kayayyakin agajin jinkai kare fararen hula da cibiyoyin lafiya sannan a mutunta dokokin 'yancin 'yan adam na duniya abinda ta wallafa kenan a shafinta na X wanda a baya aka san shi da Twitter. Shugaban Amurka Joe Biden ya aike wani daga cikin manyan jami'ai na hannun daman shi kuma wanda yake tunani zai yi tasiri a tattaunawar yarjejeniyar tsakanin Isra'ila da Hamas. Wani jami'in Amurka ya shaida wa muryar Amurka cewa daraktan hukumar CIA William Burns ya kai ziyara Qatar a jiya talata domin tattaunawar sulhun da ya kunshi sauko waɗanda ake garkuwa da su. Jami'in ya amince yi bayani ba tare da ambaton sunan shi ba. CIA wacce ba kasafai take yin bayani kan ziyarce-ziyarcen da daraktan yake yi zuwa kasashen waje ba, ta ki cewa uffan akan wannan ziyarar tasa, wanda jaridar Washington Post ce farko ta wallafa wani rubutu kansa. Kafafen yada labaran Isra'ila da ma sauran takwarorinsu sun ruwaito wata majiyar diplomasiya na cewa yayin ziyarar tas a doha burns zai gana da shugaban ma'aikatar leƙen asirin isra'ila mossad da kuma jami'an qatar da misira sakataren kungiyar kawancen tsaron nato john stoltenberg ya shaida a jiya talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa amurka za ta ci gaba da tallafawa ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan kasar kan amincewa da wasu karin kuɗin tallafi ga Ukraine a yakinta da Rasha yayin da yake tattaunawa da manema labarai gabanin fara wani taro na wuni biyu inda zai tattauna da ministocin ma'aikatan harkokin wajen kasashen NATO wanda za a yi a Brussels. Stoltenberg ya jinjina wa abin da ya ayyana da goyon bayan sojin da ba a taɓa ganin irinsa ba wanda mambobin NATO suka baiwa Ukraine a martani kan mamayar Rasha. Kalubalen da ke gabanmu yanzu shine yadda za mu ci gaba da wannan tallafin Stoltenberg ya ce. Ya bayyana cewa wajibi ne neto ta tallafa wa Ukraine. yana mai cewa nasarar rasha a ukraine zai zama bala'i ga ukraine sannan kuma haɗari ga mambobin neto. stoltenberg ya gana da sakataren kwamitin gwamnatin amurka anthony blinken gabanin ganawar ministocin a ƙarshe akalla mutane 120 ne suka mutu sannan iyalai dubu casa'in ne suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a kenya a cewar jami'ai ji a jiya talata kenya da makwabtanta somalia da ethiopia sun fuskanci ambaliyar ruwan da yanayin da masana ke ayyana shi da el nino ya sa ya daɗa muni a somalia a kusan mutum 100 ne suka mutu sannan sama da mutum dubu ɗari bakwai ne suka gudu daga gidajensu a cewar gwamnatin ƙasar a ethiopia kuwa akalla mutane 43 ne suka mutu bisa bayanan kungiyar jin kai na majalisar ɗinkin duniya ambaliyar ruwan na bayan nan ya mamaye gonaki da dama inda ya salwantar da dabbobi sannan ya raba dubban mutane da mahallansu labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tuma Dalla. Bari mu fara buɗe taskar rahotanninmu da wannan labarin. Shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya gabatar wa haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa kasafin kuɗi na baɗi na Naira tiriliyon 27.5 wanda yi wa lakabi da kasafi na cimma muradun gwamnati mai damar biya wa al'ummar ƙasar wato muradunsu. Wakilin murya Amurka Madina Dauda na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoton ta aiko mana. I stand before you to present our budget of renewed hope, a budget which will go further to reflect the eight priority areas of this administration. Yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kuɗin baɗi na Naira tiriliyan 27.5 ga haɗaɗɗiyar majalisar ƙasa kenan. Wannan kasafin shine na farko da Tinubu zai gabatar wa majalisar tun rantsar da shi da aka yi a watan Mayu. Majalisar Zattaswa ta amince da Naira tiriliyan 27.5 ne a matsayin kasafin kuɗin Najeriya na shekara ta 2024 wadda aka yi wa lakabi da kasafin cimma muradun gwamnati da daman biya wa al'umma bukatunsu. a kunshin kasafin da majalisar zattaswa ta amince da shi an tsayar da farashin gangan ɗanyen man fetur kan dalar amurka 77 da santi 96 da lissafin cewa za a rika haƙo gangan mai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai da a rana kan farashin dala ɗaya a naira ɗari bakwai da hamsin wannan kasafin za a kashe naira tiriliyan takwas da bakwai wajen aiwatar da manyan ayyuka ayyukan yau da kullum zai laƙuma naira tiriliyan tara da biyu shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawa sanata muhammad sani musa ya yi ƙarin haske mun yi abubuwa da yawa mun duba ta inda muke samun kuɗaɗe da ke shiga wa gwamnati kamar ta wurin man fetur kur da ake haƙowa daga ƙasa da za ka ga ana samun eh, barrel miliyan ɗaya drum kenan ko miliyan ɗaya ganga miliyan ɗaya da ɗari biyu ko wani lokaci ma baya kaiwa miliyan ɗaya wancan gwamnatin amma tun da wannan gwamnati ta shigo cikin hukuncin ubangiji sai abin ya daga yanzu ana samun kusan miliyan ɗaya da ɗari bakwai da ɗari shida haka ya nuna cewa kuɗi za su shigo da yawa fiye da yadda muke samu a baya kuma farashin mai ba wai yana ɗagawa ya sauka yana ɗagawa ya sauka ko wani lokaci bane wani lokaci za ka ga ya tsaya dan kwana biyu sannan wani lokaci kuma ya je ƙasa muka duba muka ga yadda gwamnati ta kawo haka za ta yiwu a kan na shekara mai zuwa to mun bari a hakan aka yi kuɗaɗe da yawa za su iya shigowa saboda wayannan hanyoyi da aka nuna na samun cigaba ba kuma mun yi kira da jami'an tsaro su kara karfafa tsaro a wuraren da ake ayyukan wannan saboda kudade su kara shigo ma kasar nan. Shi kuwa sanata mai kula da kwamitin kasafin kudaden gwamnati da kashe su Ahmad Aliyu Wadada ya bayani cewa kamata yi Najeriya ta ƙara yawan kasafinta kasafin kuɗi ya mana kaɗan mu miliyan ɗari biyu da wani abu ƙasa ce mai girma ƙasa ce mai arziki ƙasa ce mai ɗaukaka ya kamata mu dinga yin abin da ya kama da mu in za ki yi budget per capital fa na duk abin da muke magana kai duk dan Najeriya ba zai samu fiye da dala dubu ɗaya ba. To nawa kake ganin ya kamata a ce shine kasafin kuɗin Najeriya? Ya kamata yanzu muna kasafin kuɗi na tiriliyon hamsin tiriliyon sittin don mai muna da resources ɗin idan za mu kamanta gaskiyan da ya dace tsakaninmu muna da resources da zai yi bakin muna da kudin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi bakin ya yi supporting kasafin kudi na biliyan 50 biliyan 60 har biliyan 70 wannan kasafin ya nuna cewa shugaba tinubu zai ci gaba da tsarin aiwatar da shi daga watan janairu zuwa disamba kamar yadda tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar a lokacin mulkinsa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ministocin tsaro na Najeriya da hafsoshin tsaron kasar sun ziyarci Borno a yankin arewa maso gabashin Najeriya domin ziyarar ganima idanunsu halin da yakin Boko Haram ke ciki. Bayan sun dawo Abuja, babban ministan tsaro Badaru Abubakar ya jagoranci tawagar yayi wa wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa ƙarin bayani. mun yi sa'a mun tattauna da shi gwamnan jihar borno ya mana bayani cikakke ya gaya mana cewa lalle ana samun ci gaba duk da dai matsalolin ba su kare ba kuma ya ba mu shawarwari na inda matsalolin suke da kuma yanda yake gani a fahimtarsa idan mun sa kaimi za a gama da matsalolin gaba daya kuma mun ɗauki wayannan maganganu da mu da duka shi shugaban sojojin da sauran service chiefs an tattauna kuma da yadda Allah wayannan matsaloli da muka ji wayanda za mu iya maganin su ne kuma za mu yi sannan bayan wannan mun zauna da shi sojojin da suke filin daga mun ji nasu matsalolin mun ji bukatunsu da kuma tunaninsu na yadda za su kare wannan lamari gaba daya yanzu kana nufin ko ka fahimci cewa a da kamar gwamnatin muhammadu buhari bata samar masu da irin kayayyakin yakin da suke bukata ba da kula da kudaden da suke nema wurin gudanar da wannan yakin kenan a'a ta yi kokari irin nata duk wanda zai adalci zai ce abin ya yi sauki tun da gwamnan da kansa ya ce abubuwan suna ta raguwa suna suna ta raguwa gejin raguwar da za a ce ba za a ce kawai da muka zo ba ne suka fara raguwa daman suna raguwa kuma zuwan mu sun ci gaba da raguwa alhamdulillah kuma mun tarar da kayan yaƙi da aka siya kuma wasu ma da suke zuwa yanzu wayanda shi shugaba muhammad buhari ne ya siya sannan kuma shi shugaba bola ahmed tinubu shi ma ya daɗa bada dumbin kuɗi na a ci gaba da siyan kayan yakin wannan sanin kanka ne wannan budget da aka yi supplementary ya ba da kusan biliyan dubu ɗari biyar na sai ƙarin kayan yaƙi da kuma yadda za a kula da su sojoji. Amma dai damuwar da ake ta nunawa shine gwamnatin buhari ta ba da waɗannan makudan kuɗaɗe na sayan kayan yaki da yaki ma amma ba ta sa ido ta ga yadda aka dire ko aka kashe waɗannan kuɗaɗe ba kuna ganin za ku ba da kuɗin ne kuma kuna sa ido ta yadda 'yan ƙasa ma za su gamsu cewa da gaske ne ake ba ana ɓata kuɗin al'umma ba da sunan yaki da ta'addanci to ka san kamar zo na faɗa cewa duk kuɗin da muka bayar kafin a yi za a gaya mana ga abin da za a siya kuma ga aikin da za a yi da shi kuma ga sakamakon da muke tsammani za a samu kuma ko lokacin da shi muhammad buhari ya bada kuɗi a sai kayan aiki an siya yawanci kuma an yi aikin nan abinda mutane ba za su gane ba shine din da ka sai makami ko bom jefa shi za ka yi da ka jefa ya tafi kudin ya wuce ka sai tanka yaki ta dala dubu dari takwas ko dala dubu dari bakwai da ta taka ied ta tarwatse shi kenan wannan abin kayan asararsa harkar yaki ba karamin abu bane mai cin kuɗi. 'yan matan nan na makarantar jami'ar da ke birnin gusau ta gwamnatin tarayyar najeriya su sama da talatin da aka sace su kusan wata na biyu kenan akwai wani abu da kuke yi ko kuka tsara cewa za a ku fita da 'yan matan nan ko yaya eh muna ta maganganun na yadda za a kubutar da su kuma abu ne wanda yake ba magana ba ce da zamu mu yi a rediyo amma na tabbatar ma da eh, cewa shi baba Asuwaji Bola Ahmed Tinubu da wannan magana yake kwana da ita yake tashi kuma ya matsa kaimi akan lalle lalle a samu a fito da su kuma muna kan maganan nan. Toma Dalla a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga Hassan Umar Tambuwal da shirinmu na gaba wanda zai kawo mana rahoto na musamman akan yadda ake samun matsaloli na cin hanci da rashawa a Najeriya. Cin hanci da rashawa wata matsala ce da yawancin 'yan Najeriya suka ce ta shafi fannoni da yawa a Najeriya. A wani bincike a shekarar 2012 ya nuna cewa daga samun 'yancin kai Najeriya ta yi hasarar dala biliyan 400 a sakamakon cin hanci da rashawa. Haka ma wani ma'aunin kungiyar Transparency International na shekarar 2022 ya nuna cewa Najeriya ce ta 150 a cikin kasashen duniya 180 a game da cin hanci a duniya a wata tattaunawa da ni da shi ta waya tarho masani tattalin arziki Dr. Mansur Abdullahi Kwatarkwashi na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara ya ce cin hanci da rashawa suna da babbar illa ga ƙasa suna lalata ƙasa cin hanci yana hana shigowar masu zuba jari yana gurgunta ƙasa yana hana ci gaban ƙasa da dai sauransu to ko me 'yan Najeriya za su ce a game da cin hanci da rashawa ne Alhaji Kanar Usman dan Jigawa zama zaune ibada cin hanci ya zama ruwan dare a najeriya yanzu ko yaron ka ka kai makaranta sai ka ba da cin hanci sannan a ke shi duk abin da kai shi so in dai bangaren gwamnati ne haka ne yan sanda gashi su tare mota mota ta yi hatsari akan cin hanci baka ba da naira ɗari ba kaga wannan bai daidai ba najeriya ya kamata a tausaya ma talaka ba kai ka taba ganin yan sanda na cin hanci a hanya taba gani yan sanda daga maniya zuwa nan a kele na gani ana tare hanya a yanzu ana karban ɗari biyu ɗari uku ɗari ɗaya ga direbobi ko gaba sanja ga direbobi in direba bai ba zuwa ba sai a tare shi a ce bai wucewa kaga wannan bai daidai ba wallahi muhammadu lawal sarkin shanu ibadan lans ce hanci da rashawa ma yanzu yanzu ya fara kai ya huce ma ce hanci yanzu har da huska duk cewa akai me yasa kace ana cin huska to alhamdulillah gaskiya yanzu kaga yan sanda sojoji ga sunan gwamnati ma gaba ɗaya duk cin hanci da rashawa ga hinan yi ɗaya aka ta yi gaba ɗaya yanzu a Najeriya a ganin ka me za a yi a rage wannan cin hanci da rashawa a Najeriya gaskiya na farko dai dukkan jama'a musulmi mu tsaya mu rika Allah kuma mu dawo da addu'a Muhammadu Budaji Goshe cin hanci ya hito daga manya ko yaro ka kaso yau ya kare makaranta ya yi komi ya da takardu ne lamun lahiya in an ka ce ma aiki na to ba a hito ma haka na a taimaka ma sai ka ba da cihanci in ba gwamnati ba najeriya ba mai iya maganin cihanci yanzu to amma gwamnati tana kokari domin tana hana ma jami'an ta cin hanci tana hana mu ma'aikatanta ta cin hanci kuma duk wanda an hakama da laifin cin hanci yawanci gwamnati na kora ta daga aiki ba su kora domin suna kora ga nan bisa hanya daga sokoto zuwa ibadan ko daga sokoto zuwa lagos in ka diba geg manyan ma'aikata ga su garin da garin babu wani boyo yanzu da ana dan boyo haka yanzu garin da gari aka tunkara su a ba su ci hanci su a wuce amma kana nan jami'an tsaro jami'an tsaro kwarai sunana Abubakar Ali dan Mari wakilin sarkin Hausa Borja Ibada yanzu ma aka kyara gyara mai zama ne shi wani cin hancin da wasa ma ake mulkin baya da na wuce ana kiyawa mulkin cin hanci ne to yanzu aka gyara mai cin hanci ai mai rijista da komi da komi kowa yi wa da ya ga dama me yasa kace haka tun daga sama ne ma abubuwan yake gaban kasa ba da kwangila bai biya ya ga abin da aka yi bai tambayi ministoci me suka yi ba ya ba su dama su yi abin da suka ga dama ba ba a Najeriya ne aka ba da damar cewa an so jirage sama ba ashe kariya ce aka aka kawo shugaban kasa daga daɗe sa hannu gaban da babu bincike babu komai har yanzu babu wani bayani babu wanda ya sake jin labarin abin da a ce an ware kaza wurin makamai babu makaman an ware kaza wurin tituna yanzu in ka kama hanyar Naija in ka shiga cikin Naija zuwa Kaduna za ka yi bangaren Sokoto wani wuri ma baka taba dan ma an taba yin kwalta a wurin kuma a cikin Najeriya ne ake kuma hanya ta ga gamin sannan kuma ga magana wuta yanzu ne ma Allah ya taimaka da aka sai dai ta ga yan kasuwa ta dan fara kiliya to ana gani me yake kawo cin hanci a Najeriya rashin gaskiya ba shari'a inda alƙalai na aiki aikin da ya kamata su yi wallahi ba a cin hanci wanda duk yayi abin da ba daidai ba aka yi mai hukunci aka gwada ma duniya ga wani a yi mai hukunci kaza wallahi gobe na wani na jin tsoro na dauda dodo me zaka ce a game da cin hanci a Najeriya <laughs> ai wannan gonan mu ne yan Najeriya ya zama mana gona kamar mi kenan eh, cin hanci yanzu ko gaisuwa zaka je ga wani babba sai ka ba da cin hanci kafin ka gaishe gaisuwa wannan sai ka ba da cin hanci kafin ka gaishe haka ba abin mamaki bane ga dan Najeriya tun muna yi a kasar mu duk yanzu duniya ta sani inda dan Najeriya ne duk abin da kake nema to ka zungula mai yanzu za ku daidaita shi yake da mun kasan namu wai ga arziki amma a banza cin hanci ya riga ya bata mu wasu na cewa fannoni da ya ciki har da jami'an tsaro da ma'aikatan gwamnati suna cin hanci ana ka gani ina cin hancin ya kamari jami'an tsaro waɗansu suka koya musu me dalili yasa na faɗa haka ka ga na ɗaya mai shari'a an je jami'in tsaro yana gani kamar zai sami zai shiga wurin shi a sami sauki sai a ce sai an kawo kaza shin da ya karba ya bayar ya fita waje mai zai yi ai shi ma sai ya kafa nashi wai ta yi shi ya bata mana kasan da jami'an tsaro da alkalai su suka fi kowa ma karfi laifi yau in baka da kuɗi baka da shari'a daure ka za a yi sunana alhaji allah ya san magajin garin akinyele ibadan maganar cin hanci da rashawa a najeriya sai dai allah ya mana maganin sa saboda daga sama har zuwa ƙasa zuwa tsakiya gaba ɗaya duk ma'aikata na najeriya abin da ya mamaye mu da. kana ganin yanzu yan sanda na kan hanya da sojojin najeriya wai yan sanda ya zo tsare ka an kace baka canji sai ce ka in canza maka a hanya to saboda haka abin sai dai allah ya mana maganin cin hanci da rashawa da a ce ka ba da shawara a matsayinka na shugaban jama'a wace shawara za ka kawo ta yadda za a rage cin hanci a najeriya yana da da kyau su magabatanmu su ta yi tsaye kan cin hanci da rashawa saboda duk mutumin da ko yake neman mukami ne. abin da zai kuka kenan cewa in ya hau in Allah da zai maganin ci da hanci da rashawa karshen ta in ya hau sai ga abin ya kama karu menene illar cin hanci a tsakanin al'umma kasa ba ta ci gaba cin hanci da rashawa kashe kasa ne kwarai kwarai da gaske Abdulrahman Nagbulaje police shine babba misfor Nigeria ma ba su ci hanci su ne yana yawo a cikin su government kuma na yi try sun saka fada gaskiya wanda ana yaki da su su ne ana yaka haka. Justice Suleiman Muhammad Ambursa tsohon alkalin Haya Court ne a Najeriya. Sai ce a Najeriya Alhaji Hassan ya yi tsamari kwarai da gaske. Sannan kuma yan kadiba ce hancin nan ina ganin ba yau ya fara ba. Ya daɗe a cikin rayuwar Najeriya. Amma kamata a ɗauki matakai waɗanda ya kamata su dakile wannan ce hanci ana sa Najeriya ta ci gaba da rayuwa. Akwai masu ganin cewa alƙalai suna ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnati da ke cewa cin hanci a Najeriya kamar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro. Najeriya da yawa suna cewa haka nan. Amma in ka diba 'yan alkalai sun haka cin hanci irin da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ka ci to da ƙasar ta ruguje. Domin yau babu abin da ya rike da Najeriya kamar irin alkalai. Kusan hukunce-hukuncen kotu kusan su a rike da Najeriya a halin yanzu. Ranka daɗe wasu na cewa alkalai ba su yanke hukunci mai tsanani wasu ma suna yanke hukunci kamar a ce yankan batta misali hukuncin da an ka yanke na gwamnan Kano inda hukuncin da an ka yanke a zauren kotu wata ya bambanta da kwafin shari'a da an ka fisuwa. To Alhaji Hassan ka san ana ana jita-jita da yawa. Ita shari'a tana da ka'ida. Da duk abin da an ka yi suwa duk abin da ya yawo cikin duniya na banza ne sai wannan da a cikin kundin tsari cikin kundin mahu shari'a cikin littafin mahu shari'a. Mm. Shi yanke hukunci. Amma yau kasar nan don ka ɗauko kofi kana yawo da shi ai ga abin da alƙalai sun kai ga abin da sun kai wannan ba shi a cewa wai ta tabbata an samu hukunci daban-daban ba. A'a me a cikin tsarin da sun ka yanke cikin littafin su shi za a bi ai na taba samun irin wannan matsala a Jos lokacin na shari'a shari'a zabe sai gashi wasu lauyi sun je sun tsara abin su sun kawo kamar a ce kotu ta yi amma da mun kadiba cikin littafin mu sai mu ga ah, ga abin da cikin littafin mu shi a daidai wasu na ganin cewa idan an kama mutum da laifin satar akuya ko kaza ko burodi za a yanke masa hukunci mai tsanani amma an kama shi da satar miliyoyin kuɗi ko dukiyoyin ƙasa sai ka kawai kwana ɗaya biyu an ba da belinsa. Eh, gaskiya alhaji hassan na yadda da wannan ra'ayi na mutane mutanen Najeriya. Na cewa za a ga cewa mu ya yi laifi babba maimakon a yi mai hukunci da dace sai a yi hukunci dan kaɗan. To wannan yana da alaka da harkar cin hanci da rashawa. To ya kamata ma'aikatar shari'a ita kanta ta tabbatar da duk wanda ya yi irin wannan hukunci to a yi an hukunta shi. Kuma ya kamata irin wannan dokoki dokokin nan na cin hanci da rashawa. A bar ba alƙalai dama da su yi hukuncin da suka ya kamata Najeriya ta yi gyara 'yan Najeriya su yi gyara kuma wannan ƙasa ana son ta ci gaba lalle sai an gyara dokokinta. Ko da yake 'yan Najeriya sun nuna cewa kasar tana tattare da cin hanci da rashawa amma wani bincike na shekarar ali dubu biyu da ashirin da ɗaya zuwa dubu biyu da ashirin da biyu ya nuna cewa kasashen da ke gaba wajen cin hanci da rashawa babu najeriya a ciki waɗannan kasashe su ne somalia syria sudan ta kudu venezuela yemen libya koriya ta arewa haiti victoria rigini da burundi hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambol da wannan rahoto Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. nasarar da ta samu a kan kasar madagascar bayan da ta jefa kwallo a makare ta kafar inaki williams a ranar talata kayan da black stars ta sha ta koma matsayi na uku a rukunin su na farko kungiyar ku kuma dai kilabin din na ghana nasarar nata da ta samu a kan madagascar ya zama wani babban kalubale saboda kashin da ta sha a hannun komoro wadda ya sanya damuwan gaske tsakanin magoya baya da masu lura lura da abin da ke kai na kawo a kasar ghana na dai kokarin samun gurbi ne a gasan cin kofin duniya da ainihin kasar amurka da mexico da canada za su ɗauki nauyinsa kuma matsayin ta yanzu haka ya tabbatar da ayoyin tambaya samun gurbin shiga gasan cin kofin duniya na shekara ta shida kasar ghana na bukatan ta kasance a sahun gaba a rukuninsu na group 1 ko kuma akalla ta kasance a matsayi na biyu kasancewar hali da take ciki a yanzu wani abu damuwa ne ga al'umman Ghana da masu sha'awan kwallon kafa da ma mai koyarwa Chris Hifton. Mai koyar da Black Stars wasa Chris Hifton ya nuna damuwa ainin game da kayin da Black Stars ta sha a hannun Comoros a Moroni a ranar Talata 21 ga watan Nawaba duk da wannan hali da kasar Black Stars ta shiga wato Hifton ya yi imani Ghana ta kasance kan gaba wurin taka leda a wannan rana akan abokan karawanta sai dai gazawanta wurin jefa kwallo a raga ya zama mata abin damuwa a cikin jawabinsa na bayan wasan manijan din na ghana ya tabbatar da cewar comoros sun yi nasara to amma kokarin da ghana ta yi tsakanin mintuna 90 da aka yi wasa ya nuna cewar ba kusa ba Ghana na gaban Comoros da iya wasa da kuma taka leda a wannan rana sai dai yana jinjina wa Comoros da wannan nasara da tamu a ra'ayinsa an kwashe mintuna 90 ana wasa kuma gana ci ta fi taka rawan gani a ganinsa yana mai faɗan cewar Ghana ta yi nisa da Comoros So amma abin da ake bukata shine a jefa kwallo a raga abin da kasar ghana ta kasa yi wadda ya maida hannun agogo baya prince tete wani jami'in zartarwa na freebet group of companies na dab da mallakan kashe 60 na hannun jarin orange fc wacce kungiyar kwallon kafa ce da ke da matsigili a ƙasar spaniya an yi nisa a shawarwari kamar yadda aka nuna kuma yana samun goyin baya daga ƙwararrun masana harkokin kasuwanci da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin radwanullah muktar abbas sashin kausa na muryar amurka a accra gana. To a gaida Redwan Abbas da wannan wato labarai na wasanni. agogonmu a nan washington yana cewa karfe uku da kusan minti hamsin da bakwai na wato yamma kenan kuma kuna sauraron wannan shiri ne daga nan birnin washington dc da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. To baba a takaice yarjejeniyar wucin gadi tsakanin Isra'ila da Hamas ya shiga kwana na shida a yau Laraba. inda bangarorin biyu suke sa ran sake sako waɗanda ake garkuwa da su da kuma fursunoni yayin da masu ƙoƙarin shiga tsakani suke yunkurin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar kakakin majalisar tsaron amurka john kirby ya shaida wa manema labarai cewa amurka tana aiki tare da qatar da misra domin ganin an tsawaita wa'adin yarjejeniyar Kungiyar lafiya ta duniya WHO ta ce barazanar da cututtuka za su haifar a Gaza sai ya zarta barazanar da bama-bamai suka haifar. Cunkoson mutane da kuma rashin samun tsaftataccen ruwan sha ko kuma makewaya ya haifar da cututtuka samun matsagonin. Shugaban Amurka Joe Biden ya aika wani daga cikin jami'ansa na hannun dama kuma wanda yake tunanin zai yi tasiri a tattaurawar samar da sulhu tsakanin isra'ila da hamas wanda ake yi a doha sakataren kungiyar kawancen tsaron neto john stoltenberg ya shaida a jiya talata cewa yana da kwarin gwiwar cewa amurka za ta ci gaba da wa ukraine a daidai lokacin da aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin mahukuntan kasar akan amincewa da wasu karin kudin tallafi ga Ukraine a yakinta da Rasha. Akalla mutane 120 ne suka mutu sannan wasu iyalai dubu casa'in suka rasa mahallansu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a Kenya a cewar jami'ai a jiya talata. To duka-duka abinda lokaci ya bamu daman kawo muku kenan sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri ko kuma za ku ji wasu abokan aikinmu za su shigo mana da sabon shiri yanzu a madadin aisha mu'azu ta taya ni gabatar da shirin da kuma wato fiona wa mai kenan da mu na wannan dare baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a kwanan lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin wassalam